Wa وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يغوى musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallacin da waɗanda za su saurare mu ta kafofi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu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 ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu nan ya karbi mu da sauran ibadoninmu musamman ma addu'o'inmu ya Allah ka biya muna bukatocinmu yau za mu ida sa kammala wannan bayanin dai da muka ɗauko na tsawaita kan shi ne saboda irin muhimmancin da yake da shi irin abin da al'umma ta shiga irin wulaƙancin da addini ya shiga a wannan lokacin to dole ne ya za a rika tunatar da mutane musamman kan wannan gabar wadda muke ciki najeriya yau to dole ne a riƙa faɗakarwa ana lurarwa la'alla masu rabon shiriya wa'azi ya amfane su ina roƙo Allah ya kawo muna sauƙi muna ta bayani akan abin da ya shafi ciyarwa wanda yau muke son mu rufe da bayanai akan mahimmanci na ciyar da dukiya fi sabilillahi mutum ya rayu yana mai kwaɗayi da kuma ƙoƙari duk lokacin da aka kira a ciyar saboda Allah ya kasance na cikin sahun gaba kada ya bari shidan ya sa mishi rakwama domin shaidan zai ta nuna maka talauci a duk lokacin da za ka ciyar amma lokacin da makaɗi ya kaɗa ya ce kai ne wane jikan wane ɗan toron giwa bajimin zaki shi kenan sai shaidan ya shiga cikin kwakwalwarka ya maka busa sai ka wayi gari kana jin komai da ka mallaka kana iya ɗaukowa ka zuba amma lokacin da aka ambaci suna Allah aka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai shedan ya rika nuna maka talauci yana nuna maka a'a dukiyar nan taka ta yi kaɗan yanzu ka bari sai nan gaba idan ka ƙara samun wata dukiya sa'annan nan ka ciyar ko mu talakawan ba haka shedan yake muna ba sai ce aika bari lokacin ku zai zo sa'ad da za ka samu dukiya mai yawa sa'ad da za ka zama multibiloniya wannan lokacin sai ka fara ciyarwa ba mamaki mala'ikin mutuwa na nan na hararka ila ma gobe ne ranar tafiyarka wannan dukiyar idan ka ciyar da ita yau ita ce babban guzurinka na zuwa lahira baka sani ba sai shi ya rude ka ya hana maka ciyarwa ya jefa maka rowa a jikin zuciyarka allah maɗaukakin sarki a cikin littafin shi mafi tsarki ya karantar da mu irin wannan ɗabi'ar yake karantar da mu cewa da za a baka ma dukkanin abin da yake bisa doron ƙasa to da shi ɗan ya hana maka ciyarwa a suratul isra'i aya ta ɗari allah maɗaukakin sarki na cewa lau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 من رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الله madaukakin sarki ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad in dai za ku dawwama ne kan aƙidar sai kun yi dukiya sai kun zama multibiloniyar za ku fara ciyarwa to lau antum tamlikuna ina rahmatu rabbi da Allah zai ɗauki makullin taskashi shi mun san girman taskar Allah dukkanin wata halitta wadda take bisa tudu da wadda take cikin ruwa tana ci ne daga taskar Allah akwai halittu waɗanda suke cikin sama su ma suna ci ne daga taskar Allah to wannan taskar ta Allah da za a ɗauki makullinta wadda da za a ɗauki duniya a jefa cikin taskar Allah fa ba a yi komai ba haka ne kamar ka ɗauki ƙwayar gero ka jefo cikin wannan duniyar tana tare wani abu to taskar Allah ba ta da iyaka to da Allah zai ɗauki makullin taska taskar shi ya miƙa muku ba iyakar arziki kenan ba duk wani mai kuɗi fa 'yan kuɗin nashi fa wani guri ne aka samu aka ɗan taskace su ko cikin wani ɗan ƙaramin banki yanzu ko a cikin garin nan idan ka dibi bankuna har central bank ka dibi girman shi yana tare wani fili cikin garin sokoto to kaga dukiyar kowa tana can to wannan taskar allah da za a cika duniya da zinari cikin taskar allah ba a ma fara ba to wannan taskar da allah zai miƙa maka makullinta ya ce gashi nan takacewa ne in dai za ka biye mahali na shaidan Allah ya ce izan ya ce tabbas la'amsaktu to da kun rike dukiyar nan taku khashiyatal infaqi kuna masu tsoron ku ciyar talauci ya kama komai aka baka na arziki duniya inda baka mai da zuciyarka ta koma irin ta su as akbar ba irin ta su Umar al irin ta su usmanu bin Affan irin ta su abdurrahman bin au kamar da dukiyarka ta waɗanda suka gaskata allah suka yi jihadi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim in ba ka mai da zuciyarka irin tasu ba ɗan zai jefa maka tsoron talauci ya nuna maka idan baka ciyar to talauci na nan tare da kai Allah ya ce wa kanal insanu katura dan adam ya kasance mai yawan mai yawan talaucin zuci yana yawan tsoron talauci ko yaushe na dibi idan ya ɗibi dukiya ya miƙa abin da ke hannun shi zai ƙari shi ko Allah kira kawai yake ta yi manzan lazi yi ƙuridullaha ƙardan hasanan wa zai baiwa Allah rance rance wanda yake mai kyau domin ku akwai ranar ƙin dillanci ranar ƙiyama wanda ɗan adam zai ji dama a ce ya yi sadaka da koda da bino ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sadiqul masduk ya ce wallahi yinin ƙiyama ɗan adam zai tsayu gaban allah yau mai ƙumun nasu lirabbil alamin ranar da mutane suke tsayuwa gabanin alƙalin alƙalai ubangijin talikai mutum zai tsayu gaban Allah ya yi zance da Allah babu tafinta ya diba gaban shi babu abin da ke gaban shi in ba zanubban shi ba ya duba daman shi da hauni duk inda ya duba zai ga wasu abubuwa kamar manya-manyan duwar wasu waɗancan ko menene a ce ka ne da ka aikata a duniya da na ɗan adam zai san cewa lalle mai aukuwa ta auku Lalliya ya shigo yinin da mai aukuwa ta auku bala'in da ake magudu ga shi ana gani za ka gaduwar wasu na duniya ga su gudu suke suna narkewa saboda bala'in da ke cike yinin kiyama mutane na tashi suna faduwa kamar waɗanda suka sha maye ana cike wannan bala'in ga ubangiji zai fara shari'a da kai sa'annan damanka da hauninka duk inda ka duba zunubanka ne kamar manyan duwar wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itake nara walau bi shakki tamratin ya ce don haka dan adam ya ce ka kare kanka daga wuta koda ko da tsagen dabino ne domin wannan lokacin sadaka za ta yi amfani sadaka za ta gwaji cewa tana da girma tana da matsayi a gurin allah shi yadda miskinan nan da ake ta cewa ka yi kana gani kamar dukiyarka ce ake so a kwace to wannan abin a wannan lokacin za ka gano cewa yana da matukar amfani domin ku za ka yi gurin a ce ina ma a ce Allah zai mayar da kai duniya ya baka da bino ɗaya ka yi kyauta da shi ya fi maka duk abin da ka taɓa riƙawa a rayuwarka ta duniya don shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ke ci ga 'yan adam yake ha antum ula'i tudu auna ha تدعون لتنفقوا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم wannan shine ƙarshen suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce aya ta ƙarshe a sura ta annabi muhammad Allah madaukakin sarki yake kira gare mu ce ha antum ulai ce ga ku ya ku waɗannan to da auna dare da rana kiran ku ake yi litun fi sabilillah domin ku ciyar cikin tafarkin Allah kiran ku ake dare da rana ana faɗin ya ku muminai ya ku musulmi ku ɗeba dukiyoyinku ku ciyar cikin hanyar Allah ko bayar da dukiyoyinku a gina makarantun ne na karantar da addinin Allah ku ciyar da dukiyoyinku wajen wa'azoza nan ga mutane cikin yunwa da talauci da wahala ku ciyar da dukiyoyinku gare su wasu na kwanci asibiti ba lafiya ku ciyar da dukiyoyinku ga marayu can ba su da gata ba su da maga'isa su ma ku ciyar da dukiyoyinku zuwa gare su don haka dare da rana kiran ku ake yi littun fi sabilillah domin ku ciyar cikin tafarki Allah amma kuma shaidan ya riga ya yi alkawali ba zai taɓa barin ku ku yi aiki na gari ba ba zai taɓa barin ku ku yi aiki na alkhairi ba don haka fa minkum man khalu, daga cikinku akwai wanda yake ruwa idan an ce ya ciyar sai ya waɗancan malamai fa sun ishe mu a kullun dare da rana kiran mu suke suna faɗin mu ciyar kullun suna ƙoƙarin su kwace abin da yake hannunmu ba mamaki ma za su kwace dukiyar nan ce domin su tattara ma kansu ko ba haka wasu suke faɗi ba a duk lokacin da aka ce a ciyar sai su ce a ai malaman ne suke son dai a kwashe dukiyoyi a basu domin su ci a kwashe dukiyoyi a basu domin kaza domin kaza ba ruwanka idan dai ka bayar don allah sakamakonka yana ga hannun allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq ya karantar da mu wani hadisi hadisi yana a sahihul bukhari a sahu kutubil musannafa hadisi na 1421 sahihu muslim hadisi na 1022 sannan imamun nasa'i ya zo da shi a cikin sunan al-mujtaba hadisi na 2523 hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya fitar da dukiyar shi domin ya yi sadaka kuma shi sadakan nan yake son ya yi wadda ta lada wadda zai ɓoye ba tare da kowa ya san yayi ba don haka sai ya tashi a cikin duhun dare ya je shi ba abin da yake so kawai ya miƙa ba a masan shi ne ya bayar ba don haka ya ɗauki dukiyarsa ya miƙa ya ci ko dukiya sai ka ɗauka ya rungumo gana masgo gana masgo cike da naira dubu dubu yana gamuwa da wani ga hanya kawai cikin duhu sai ya miƙa mai gana masgo ya juya bai ko son ya gane kowa ne ne balle ma ya gode ana haka gari ya waye fa asbahu yatahaddathun sai gashi mutane sun waye gari suna ba da labari tusuddiqal laila ala ala sariqum ala ala yadi sariqin ne cewa jiya da daddare wani mutum yayi wata babbar kyauta amma kai ce barawo ya ba kyauta yace Allahumma sariq Allahumma fi yadda sariq ya Allah kyautar nan ta fada cikin hannun barawo ni ku sina canza wata la da bi ya ce sai na yi sadaka ta daban wadda ba wannan ba don haka dare ya yi ya sake kwasu irin wannan dukiyar mai yawa ya miƙa gari na wayewa mutane suka wayi gari ya ta suna na dukkan laila ala yadi zaniya suka ce wallahi jiya an wa wata katuwa karuwa kyauta wata muguwa karuwa ai mata kyauta ya ce allahumma ala yadi zaniya ya ce ya allah kuma kaga kyautar ta fada akan hannun mazinaciya amma ko ba zan fasa ba la'ata saddaƙan na bi sadakatin ya ce wallahi allah zan sake yin wata sadaka don haka dare ya sake fita ya dunkula waɗannan kuɗin ya mika su ga hannun wani sai gashi wannan da aka ba kuɗin an wayi gari ya ta su. suna ba da labari cewa tusiddikan laila fiye da ganin cewa cikin dare jiya an yi kyauta amma kuma kyautar ta fada ga hannun wani babban mawadaci wani babban biloniya don haka sai ya rike baki ya ce allahumma fiye da gani ya ce ya allah kuma yau sadakan ta fada cikin hannun mawadaci har yau dai ban samu ta fada cikin hannun talaka ba ya allah to da nan sai aka ba shi labari aka ce allah ne ya nufi sadakar ta fada ga hannun waɗannan na farko dai ta fada ga hannun barawo saboda ba mamaki cikin wannan daren da aka ba shi wannan sadakar zai daɗe bi sata ba ko wanda duk aka dunkuli waɗannan kuɗi aka ba shi an ɗauki miliyan ɗari an ba shi yana koma yankan aljihu cikin kasuwa to kaga akalla ka taimaka mishi ga barin yin sata har na tsawon lokacin da kuɗin za su ƙare to balle malamin ko kwashewa ya zai je ya so sahihul bukhari ya so musnadu ahmad har yau dai ina kuɗin suka kuma? idan an ci a gidan shi an sha a gidan shi an yi sutura a gidan shi ya samu kwanciya hankali zai fita yawon wa'azi mun saba mu fita yawon wa'azi ku dubi fa yanayin tsaro shi 'yan shekaru shekarun baya kalilan cikin dazuzzuka shabin dare ta yi muna haka za mu bugowa dai mu yi ko da muka isowa gidajenmu ɗaya na dare ta wuce mu shiga wannan ƙauyen mu gama mu koma wancan ƙauyen mu fita wancan ƙauyen mu koma wannan ƙauyen babu kwaramniya da ba mu gani ba babu daren da ɗan jimage mai gani ba to idan malamin ma ya samu kwanciyar hankali ai karantarwa zai je yayi aka ce na biyu kuma da ka miƙa sadakar sai ta fada ga hannun mazinaciya wadda ke fita ta je ta yi zina domin ta tara 'yan kudi ta je ta yi lalura ta yi miliyan 100 ga hannunta akwai batun ta je ta ba da kanta ga wancan katon da wannan katon dama me yasa take yi rashi to yanzu ka kuma samu ya samu ba mamaki ya zama jalli gare ta ta je ta aiki da kudin cikin sana'o'i su bunƙasa ta dawo ma tana faɗa da karuwanci ko saboda ta sa aibin da ke cikin lokacin da take cikin karuwanci na uku kuma aka faɗa mishi cewa allah ya miƙa hannun kyautan ne sadakar taka allah ya miƙa ta ne ga hannun mawadaci domin ba mamaki wannan mawadacin da aka ba shi waɗannan kuɗin sai ya dawo gida kuɗin su sa shi ya yi tunani ya gane cewa ashe ka ɗiba ka bayar shi ne alkhairi ba ka rike dukiya ba ina fatar an fahimta don haka kada ka damu da wanda ka miƙa kai dai ka fasowa don Allah tafi Allah ya karba inda Allah ya jefa kuɗin nan nan yake son su tafi in ma malamin kirki ne ya kawo masallaci ko in ba na kirkin bane ma ya je gidan shi aka ci abinci masallaci zai fito da ya bada sallah da bodin mota da injin ɗin mota duk inda aka sa kuɗi indi mota ta yi tafiya lafiya to kwalliya ta biya kuɗin sabuni to allah maɗaukakin sarki yake kira ya ce to a lokacin da ake ta kiran ku zuwa ga ciyar da dukiya cikin hanyar allah faminkum man yabkhalu cikin ku akwai wanda yake ruwa wa man yabkhal fa inna ma yaqalu an nafsihi wanda duk yayi ruwa ya sani yana ruwa ne akan kai ne ba kowa yake cuta ma mafaci kai ne wallahu ne wa antumul fuqara duk yanda ka mallaki kuɗi duk yanda ka mallaki kuɗi idan za ka kai bill gates ko elon musk guda dubu ko guda miliyan ko mai sammensa da suke cewa a tarihi ya yi kowa kuɗi ko kuma ƙaruna ka zama ka kai ƙaruna guda dubu to ka sani talaka kake wallahu gani Allah shine mawadacin shi ke da wadata wadda ake kira wadata wa antumul fuqara ku kuma talakawa ne duk abin da ke gare ka wallahi akwai abin da dukiya ba ta maka maganin shi to ka rika dukiyanta hana maka ciyo. ka rika dukiyar ta hana maka mutuwa ka rika dukiyar ta hana maka bakin ciki ko wani tashin hankali hasali ma ran da ka rike dukiya rannan ka fara ciwo rannan ka fara tashin hankali rannan ka fara shiga cikin matsalolin rayuwa ran da ka fara rika dukiya don shi ne a kullum nake faɗa muna cewa abinda Allah ya kawo mana na talauci kada mu ɗauka Allah ya kawo mana shi don bai samu a'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana shi ne don jarabawa gare mu talaka idan ya yi aiki nagari wallahi ya yi mai kuɗi sau miliyan sau biliyan ba domin kuna ba mu misali talakawan nan cikinsu ne ake samu wanda zai buɗe baki ya mara Allah rantsuwa ko? ya rantsuwa kuma Allah bai walwale wannan rantsuwa tashi Allah ya cika abin nan da ya rantsuwa a kai abdullahi bin mubarak kamar yadda yake a littafin sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a na imam lalakai abdullahi bin mubarak yace wata rana an yi fari a garin makka mun zo muna ta roƙon ruwa muna ta roƙon ruwa har manyan malamai an shiga gaba ana ta roƙon ruwa amma kuma Allah bai ba da ruwan ba ka dubi girman garin makka ummul qura garin da nan ne masallacin ka'aba yake garin da nan ne masallaci na ka'aba yake nan ne ɗakin ka'aba yake nan ne ruwan zanzam yake nan ne aka haifi annabi muhammad kuma nan ne aka fara saukar da wahayi albarka bisa albarka ga garin makka amma kuma tare da haka gashi allah ya jarabce su da fari ba ruwa aka yi ta addu'a ba ruwa aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a yake wata rana na zo masallaci ina sallah muna sallar subahim sai na ga wani bawa wani mara jiki haka mai alamun yunwa da alamu na talauci tun daga fatar jikin shi har zuwa ga suturar shi zaka ga alama ta talauci wannan bawa Allah yana zuwa ya daga hannu ya ce ya Allah ba roƙonka zai yi ba a yau rantsuwa zan maka Allah wallahi sai kayan ruwa a yau ya ce sai na ce wannan sabuwar hauka ce ko kuma ya ce rufe baki haka sai na fara jin cida ko da na daga kai sai daga hadari yana haduwa kai tsaye wani masoyi daga cikin masoya Allah ya kira Allah ya yi ma Allah rantsuwa cewa Allah sai kayarwa yanzu yanzu nan kuma ga hadari na haduwa yanzu yanzu nan ya ce wallahi hannuna ma da nake addu'a yana sama haka ya ce ban sauke shi ba sai da ya cika da ruwan sama ya ce na biyu wannan bawan allah na ce sai na ga yadda ya shiga na biyu shi a hankali sai na ga shiga wani gida ya ce sai na wuce da gari ya ida wayewa sai na dawo gidan da kuɗi na na ce mai gidan na ga wani bawa daga cikin bayi wanda nake so cikin mutanenka ya ce lalle ku akwai bayi nan gidan sai ya jamin bayi kowane irin katon mutum haka majikan na ce ba su ba ne ya ce to ni gaskiya waɗannan kaɗai ke gari ne ya ce wallahi ni ko nan gidan na ga ya shiga bayan an gama sallar asuba da su ya tunani ya ce kai ba nan ba ne ni ce wallahi nan ne ya ce to ni dai yanzu duk wani bawa da yake gidan nan na fitar maka shi face wani bawa da gare ni wani mai karamin jiki wani marar lafiya ya ce wannan na san ku ko a kwabo ko kwabo ba a sayan shi ya ce marar lafiya ne bai da wani amfani ya ce aishi nake nufi ya zo ya ce nake nan ke miƙa kuɗi ya sayi shi shi ya sa abin da ya sayi waliyun ne min auliya illa don haka talakawan nan za ka ga irin waɗannan ko sai sawar yake ta kai gulma cewa shekaran jiya an yi karatu jiya an yi karatu wai da wani ake maganganun da duk ake yi a wane ne ake so a aibata amma kuma ake koyo ba a iya fitowa fili a aibace shi na ce ni ba ɗabi'a ta bace aibatawa amma da ɗabi'a ta ce kuma to wallahi babu wanda nake tsoro face Allah duk abin da zai iya samu na cikin tafarki a Allah shirye nake da ya same ni idan cutarwa ce ba ni ta fara a kaina ba magabata na an cutar da su don haka a kira ni a yi min magana wannan maganar na a ciyar da talakawa a ba su abinci ba sa son ji irin wannan maganar duk matakin da suke iya ɗauka ba ni aka fara ma ba a yi ma annabi muhammad annabi sallah yake a gindin kaba abu jahal bin hisham ya zo ya ce wallahi in muhammad bai bar wannan sallar ba zan ɗauki wani falalan dutse sai ya ɗora kai ƙasa yana sujuda in kwankwasa kai ne da wannan dutsen Allah maɗaukakin sarki saukar da aya ara aitan lazi yanha abda idza salla aitan lazi yanha abdan idza salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب kun ji yadda Allah ya bada amsa lokacin da Abu Jahal yayi wannan maganar yace lallai annabi sai ya bar sallah Allah madaukakin sarki ya ce ara aitan ladhi yanha e baka gani baka dubi zuwa ga wannan da yake hani abdan iza salla bawa idan yana sallah yana kokarin ya hana bawa domin bawa yana sallah kurun ara aita in kana alal huda au amara bi taqwa ara aita in kazzaba wa tawalla kalla Allah ya ce a'a la illam yanta idan fa bai bar wannan aikin na ƙoƙarin fada da addinin Allah ba lanas fa'an bin nasiya lalle za mu yi riko ga makwarkwadan shi za mu rike gashin gaban goshe shi Allah ce za mu rike gashin gaban goshe shi nasiyatin kazibatin khatiya ko faliyar unadiya Allah ce to ya kira ma rundunar da duk mallaka a duniya idan ya mallaki 'yan sanda ne ko civil defense ke gare shi ko mopol ke gare shi ko sojoji gare shi ko dss gare shi ko ma ifiri terminal jiniyar mallaka ya kwaliyar unadiya ya kira rundunar shi sanar da uzzabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa su kira tasu runduna shi kuma Allah yana da tashi wanda ya tsaji don haka Allah ya ce kalla a'a halatu tsirku kada kai mishi da'a ka bar faɗin gaskiya ci gaba da faɗinta. <clears throat> kalla kalla a'a halatu tsirku kada kai mishi da'a wannan lawace iri ce la ce lahiya ko cewa <clears throat> Allah ya hane ka kada kai mishi da'a wasjud ka ci gaba da sujuda ka ya kai annabi Muhammad waqtarib ka nemi kusanci zuwa ga Allah abin da ke faruwa a lokacin Abu Jahal bai hanu ba ya ɗauko ni irin falalan dutse annabi ya kai goshi ga ƙasa gani ya kai wata iya taɓa annabi ko to sai Allah ya gwada mishi wani irin wani rami na wuta kandakan min nar sannan aka gwada mishi wata halitta ran da Allah ya halice shi bai taba ganin wani abu mai muni irin ta ba ga haƙora ko'ina sai ya wurgar da dutsen ga mutane sun taru ana kallon yadda zai kashe annabi muhammad sai aka ga ya rugo da gudu aka ce ya abal hakan me ke faruwa kuma ya ce wallahi wani abu ne na gani ga ramin wuta sa'an nan ga wata halitta wadda ban taba ganin irin ta ba don haka mu ma haka Allah yake tsaron mu waɗanda suke yawo da gulma ai wane ne ake so a ambata ana bi ta abin nan menene da sauransu domin su haddasa ta husuma mako to duk wanen da suka ce shi ake ambato da shi nake dama munafukai ne a koyaushe kokarin fada suke da gaskiya annabi ma su yi mishi haka wani ya ce ai kamata a je a yi bincike ma a kore shi daga jihar sakkwato menene da sauransu to ba ni aka fara ma ba annabi ma an yi mishi haka ya na la'irra ja'ana ilal madinati Azzumin منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون الله ما دوك كين سركي يتي يقولون cewa suke yi la in raja'na ila madinati idan muka dawo garin Madina daga yakin Tabuk la yukhrijanna min hal la yukhrijanna hal azal to mafi ƙarfi za su fitar da mafi kaskanci a cikin garin madina wai su munafukan su ne mafi ƙarfi za su fitar da azal su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wai suna kallon su abubakar asiddiqul akbar su umar al su usman bin affan matsayin azal don haka la yukuri jannal a azumin hal azal cewa ma mafi ƙarfi sai sun fitar da mafi rauni a garin madina annabi ma ba indijin ba ne kadibi inda allah ke aiko manzo ga duniya linnasi kafa sannan kadibi wani guri ka ce wai shi ba indijin ba ne a wannan guri wanda ya halitta sama ya halitta ƙasar shi ya aiko shi ya ce ka taka ko ina duniya ka yi kira ina labarin indijin take Allah maɗaukakin sarki ya mai sun musu an sa ya ce ala ya ce ku sani ba inda izza kuke takama da ita to izza ga Allah take wali rasulihi da manzunai wali mu'minina da muminai walakin munafiqina walakin munafiqina la yabqahun ai izza ga Allah take don ka mallake dukiya ko ka mallake wani mulki ko ka mallake wani abu ko wani makami ba shi ne izza ba da mulkin naka da komai naka kana gidan mulkin kana bisa karagan mulkin sai allah ya zara ranka ina ƙarshen izza ina kuma izar? a ɗauke ka a jefa cikin ƙasa tsutsa ta rika cin namanka, ka ka rube tsutsa ka je duk shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko ɗan majalisa ko ɗan menene wanda aka turbuɗe bayan sati ɗaya ku tona ƙabarin shi ku ga yadda zai koma wallahi sai hankalinku ya tashi za ku ga abin ƙi za ku ga abin gani wanda bai da kyau honorable wane ne na ko ko wane ne wane ne na don aka ku munafukai waɗanda kuke yawo da irin waɗannan gulmomin da sauransu waɗannan gulmomin ba su da amfani domin ba su tare abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa tabbas tabbas sai ya yada shi ya kai shi ko'ina yuriduna bi والله متم نوره ولو كره المشركون الله مدوكاكين سركي يتي يريدونا يتي نفين سكي يي أن يطفي نور الله سهورا حسكي الله karantar wadda ake ta gaskiya su hana karantar wadda ya a je gidan rediyo ka za a ce su daina sa karatu a je wuri ka za a ce su daina sa karatu in an daina sa karatu kuma ga wake-wake na ana sawa wadanda Allah ya ce a shu'ara'u yattabi'uhumul gawun halaka ku su suke bin mawaka sa'annan ga ci nan ga TikTok ana ta yi baka ce a daina TikTok ba baka ce a daina duk fitsarancin da ake yi a YouTube ba ga fina-finai nan na batsa pornography ana yadawa akwai fin na pornography ya fi miliyan 100 yau waɗanda suke a cikin yana ana yada su ko ina cikin duniya baka ce a bari ba sai sadaka don na ce a ciyar da talakawa sa'an na a yi musu adalci shikenan ya isa ya zama musiba gare ni cewa da wane nake da wane nake da wane nake duk wanda aka ce da shi nake da shi nake ya da ƙasa dama hali ne na munafukai ba sa son a ce a ciyar saboda Allah Allah madaukakin sarki ya ce al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم In almunafiƙi Allah maɗaukakin sarki ya ce, almunafiƙuna walmunafikat munafuƙai maza da munafukai mata ba a zuhun mamban adin, ɓangarensu daga ɓangare yake, dama aiki suke ma juna, shige-shige suke yi, a je wajen matart honourable wane, kowa matar his Excellency wane. su kuma maza su je wajen honorable wane ko wane ne wane ko commissioner of police ko kuma director sss ko a ku tsallaka ku je wajen ifritil jinni ma ya na bil munkari suna horo da munkari mummuna aiki wayan hauna anil ma'arufi kuma suna hane ga kyakkyawa aiki a ci gaba da pornography a ci gaba da luwaɗi a ci gaba da nune-nunen batsa a cikin tiktok ga mata nan suna tiktok har ma sun fi karfin malamai ko? to su muna fukai haka suke su suke shiga cikin manya suna ta zuga su wa yaqbiduna aidiyahun kuma suna jimki hannayensu shi munafuki bai son ya ga ana ciyar da al'ummar musulmi Nasullaha sun manta da Allah fa yahun shi kuma Allah ya manta da su innal munafiki innal humul fasiqun kun ji yadda Allah ya faɗi a kansu don haka ba za mu daina faɗin cewa a ciyar da talakawa ba wallahi talakawa na cikin yunwa masu hannu da shuni ku ji tsoron Allah ku ciyar kada ku yi zaton dukiyar da Allah ya ba wai kamar wata rawa kuka yi ma Allah Allah ya baku wannan dukiyar da baiwa ce dukiya da wata daraja ce da ɗaukaka a dukiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da bai yi rayuwar da ya yi ba annabi ya rayu tsawon zaman shi shekaru goma garin madina ba a taba jera ranaku biyu ana ɗora tukunya gidan shi ba tuwafiyar nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi ya ma bar duniya ya yi wa fati annabi gidan shi babu abin da za a ci ga annabi cikin rashin lafiya su ma yake yana tashi amma ko babu abin da za a ci a gida annabi har sai da ya ɗauki sulken da yake zuwa yaƙi da shi ya kai ma maƙiyin Allah ba Yahude la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu amanul yahuda wal ladzina ashraku ba Yahude sai da annabi ya mika mishi sulke ce, ka riki wannan sulken jingina ka bani abin da iyalina na za su samu su cika tausaya mini ba yahude ma cikin kiyayya da annabi ya tausaya ma annabi ya ɗebi yan kwannan sha'ir ya bayar gida annabi aka je aka yi abinci wanda annabi ya samu ya sa cikin bakin shi ya sa ma cikin shi mata annabi umma, hatul mu'minin sun yi kwanaki cikin yunwa cikin irin wannan yanayin wata rana annabi ya yi wani bako wannan bakon ya zo annabi ya aika gida a samu abinci babu abinci matan shi tara ga baki ɗaya ba wadda ke da abinci gidan annabi babu abin da ya rage face ruwa to kana ganin da wadata a samu kuɗi masu yawa da shi ne wani abin alfahari abin bugun gaba da annabi na zama a haka wata rana umar alfaruk ya iske annabi kwance bisa wani wundi cikin wani ɗaki kamar ɗakin ajiyan tantabarin ne haka ɗakin tsuntsaye ɗan ƙaramin ɗaki annabi ya yi kwance annabi na tashi duka wundi ya yi zane ga kwaibin annabi duka gefen cikin annabi ya yi zane na wannan umar ya dubi irin yadda allah ke son annabi ya dubi irin daraja annabi wanda aka je da shi saman sama ta bakwai inda duk da mala'ika jibrilu bai isa ya kai wannan gurin ba Allah ya zance da shi ba tare da tafinta ba sannan ya sauko ya dubi irin yadda Allah ke son annabi da duniya za ta taru gefe ɗaya annabi ya taru gefe ɗaya Allah ya fi son farce annabi bisa ga duniya daga baki ɗaya amma kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuibin shi ya yi layi-layi na wundi ga manyan sarakunan kafirai can su kisira kaisar sarakunan rumu da farisa suna cikin daula da zinari da azurfa amma ga annabi muhammad kwanci cikin irin wannan yanayin sai zuciyar umar ta yi rauni zuciya ta kasa ta jure sai umar ya fashe da kuka ya ce ya rasulallah ga manyan sarakunan duniya can suna cikin daula daban-daban don haka ya rasulallah ka duba kai kuma ga inda kake kwanci a yau ka roƙi allah allah ya musanya ya baka linkin ba linkin na abin da ya basu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar ya ce alama baka san wannan duniyar tasu ba ce muna mu rabon wanda allah ya muna tattali yana lahira ya ce ka bar musu duniyar su ci ruko mu ci can annabi musa yana talaka amma ga ƙaruna mai kuɗi duka wannan bai ishe mu zama muna misali ba ko yau a duniyar limamin kaba yana nan talaka ne amma kuma ga elon musk ga su bill gates su ne masu kuɗin na duniya idan ka shiga list in kana son ka ga musulmi ma sai ka yi kamar kana yi ko musulmin ma in ka gan shi sai ka gashi shi mahadacin qur'ani ne ko wani iri ne ai dai kai kalmar la ilaha illallah dai ta sa kai da mata cewa musulmi ne ko sai ka ga iri ne ne ke cikin wannan list ga manyan malaman musulunci nan daban-daban za ka gane su cikin talauci don haka ba rawa kai allah ya baka ba in ma rowan za ka yi ka ce ka ci gaba da rowan ba kai ka fara ba akwai ranar ƙin dillanci ran da allah zai riƙe ka duki yadda na baka ya kai da ita a suratun nisa'i aya ta bakwai allah maɗaukakin sarki ke cewa allah zina ya faluna الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الذين يبخلون ودنن da suke ruwa wa ya'muruna an-nasa bil kuma suna horon mutane da ruwa da aka kai ɗan kasuwa mai hali ko kuma wanda yake rike da wata kujera ta mulki ko ta sarauta to ka san da cewa fa waɗannan da suke horonka da yin ruwa fa ba mutanen kirki ba ne ba masoyanka ba ne wa yaktumuna ma atahumullah kuma suna ɓoye abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalatai Allah ya ce wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah ya yi tanadi ga kafirai azaba wadda take mai wulakanci kaga Allah sai kira su kafirai ko saboda yin ruwa da horo da rowa aiki ne na kafirci yin sadaka da horo da yin sadaka aiki ne na imani don haka ni aikin da nake horo a yi aiki na imani a ciyar fi sabilillah a ciyar fi sabilillah shi nake kira ba wai ina zagin wani bane ce inda aka fito kun ga abin da suka yi ana cikin watan ramadan lokacin tafsir ya yi aka zo da kamar wanda ya yi kisan kai akan magana wadda za a iya zauna cikin minti biyu a sulhunta in ma wani abu ne a bari lokacin tafsir ya wuce in je ko kuma da safe in je aka ce lalle sai na je kuma aka hana mutane su sai inda nake domin me domin abin ya kawo tashi hankali cikin jama'a kon wani yake cewa duk bannar da mutane suka yi yanzu kana ga hannu duk bannar da mutane suka yi kai kai ta ni ce yanzu ina tsare kuma wani ya yi banna kuma a ce ni na yi to sai ga marece ya yi mangari ba ta yi ba a yi banna ko me ba da raddallahu allazi na kafa rubi kai zai الله don haka sai Allah ya mayar da kunya su ga kansu Allah ya tsare mu kullum yau a ce ana gayyatar ka ina ana gayyatar ka waje yan sanda ina kuma kana zaune lafiya ban taba duka wani ba ban taba cewa a duki wani ba hasali ma cewa ne ke a zauna lafiya an kai ne kara akan kaset na ce wai a zauna lafiya abin da fa ce a zauna lafiya mutane kada ku yi tashi hankali wannan kalmar wai ita ce laifina na ce a zauna lafiya kada a yi tashi hankali to jiya an yi wannan an sha to yau wuya na yi kauri wanda duke iyawa ya fito ya yi. Allah maɗaukakin sarki a Ali Imran aya ta ɗari da 80 yake cewa wala ya hasabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض وكان يهي هكذا على رمى Allah madaukakin sarki ya ce wala ya hasaban nan latina ya bakalu na bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum waɗannan da Allah ya ba wata ni'ima ta duniya suka ga cewa sun samu dukiya to kada su yi zaton cewa abin nan da suke ruwa wai alkhairi ne gare su allazina yabkhaluna bima atahumullah waɗannan da suke rowa ga abin da Allah ya ba su dukiya ce ta kasuwanci ko ta mecece suna rowa ana cewa ku ciyar da talakawa suna rowa wala ya hasabanna kada su yi zaton cewa huwa khairan lahum wannan abin da suka aikata shine alkhairi gare su bal huwa sharrun lahum Allah ce a'a shine ma shari gare su wannan abin sharri ne gare su da haka ni da ke ba da shawarar ka ciyar ni ne masoyinka ni ke faɗa maka ka yi abin da zai fitar da kai duniya da lahira wannan da ke kyankyasa muku yana cewa ai ana cewa ku ciyar da dukiyoyinku na don talauci ko don wani dalili to ku shaida cewa yana horonku ne ga abin da zai zamo sharri gare ku to a nan duniya shin menene amfanin ruwa ta ja maka kiyayya ga talakawa sannan ta ja maka hasarori cikin dukiyarka domin kamar yadda ma za mu ji gobe rowa ka rike dukiyarka yana sa dukiya ta halaka ciyar da dukiya yana sa dukiya ta yalwatu dukiyar da duk ba a ciyarwa wannan dukiyar dukiya ce dukiya ta hasara kuma hasara ta duniya hasara ta cikin kabari da kuma hasara ta lahira wallahi wanda yake ciyar da dukiyar shi ko an hura wuta a cikin kabari sadaka za ta zo ta hura wutar Allah ba zai hura mishi wuta a cikin kabarin shi ba in mun zo gobe za mu ji wanda ya faɗi wannan magana shi kirkirowa na yi ko kuma karantuwa na yi tun ɗazu ana ta gwada mini lokaci sha Allah ta'ala dai a nan za mu dakata yau sai zuwa gobe za mu dora daga inda muka kwana a yau rabbana na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa azaban nar ya allah ka biya muna buƙatocinmu na alkhairi ya allah ka cire mu daga wannan ƙuncin na talauci da yunwa da rashin tsaro da rashin aminci ya allah ka kawo muna tsaro da aminci ya Allah ka yalwata mu ya Allah kai muna budi ya Allah kai muna budi ya Allah kai muna budi ya Allah ka tsare mu daga dukkanin shari ya Allah ka san bukatocin mu ka san abin da ke cikin kirazan mu Allah bai buwaye ka ba ka biya muna dukkanin waɗannan bukatoci ya Allah ka biya muna su ya Allah ka biya muna su ya Allah ka biya muna su mara lafiyar mu da ke asibiti Allah ka ba su lafiya mu da ke lafiya lau kuma Allah ka kara muna lafiya Allah ka ba mu iko amfani da lafiyar wajen bauta maka marigayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaka tutar addinin ka sama ga kowace tuta Allah ka ɗaga sunnar eh, eh, tutar sunna sama ga kowace tuta ya Allah ka daga tutar sunna sama ga kowace tuta Allah ka taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين